a tambayar su kenan a falalar azumin kwana goma na watan layya to ai wannan kwanaki na goma ga watan zulhajji wanda a asali alkur'ani ya rantse da kwana goma ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a azumce su idan an samu dama to amma saboda manzon Allah kuma ya hana azumi a ranar farin ciki ranar da kowa yake cin daɗi kai ka ce a kai za ka kula bakinka ba za ka ci daɗi ba manzon Allah ya hana azumi ranar sallah ana azumin gaba ɗaya na kwana tara ne ba a yin da goma to shi azumin nan na zulhajji ya ishe mu matsayinsa kawai matsayinsa ya ishe mu rantsuwar da Allah ya yi da shi a alkur'ani su nan kwanakin kun san duk abin da ka ga Allah a alkur'ani ya rantse da wannan abin to fa girman abin a wurin Allah ya kai abin yana da matsayi kwarai shine za mu ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cawal fajir walayalin wa layalin ash Allah ya rantse da wannan darare goma ma'ana kwanaki goma na watan Zulhaji. wannan ya ishe mu mu gane suna da matsayi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada a hadisai da dama cewa idan mutum ya samu dama yayi wannan azumin to Allah subhanahu wata'ala zai yanta shi daga wutar jahannama sannan kuma idan mutum ya yi azumin ya fita ranar idi to mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su dinga gaisawa da shi sai dai ba zai ci ba za su dinga gaisawa da shi wannan ya ishe mu mu ƙara fahimtar cewa wanda yake da hali ya yi azumin azumin yana da matsayi kwarai kuma azumin yana da falala don haka wanda Allah ya ba wa ego ya azumta sai ya azumta kar ya yi ƙasa a gwiwa niyyarsu da za a yi za a yi niyyar ne kamar ta sauran azumin azumummuka da ake yi na nafila illa wannan din kwanaki ne mu'ayyanai wanda za a yi su kwana tara in mutum zai jera kwana tara sai ya ɗau niyyar da atan wahida cewa zai yi niyyar azumin kwana tara in kuma mutum zai raba zai azumci wasu kwanaki ba zai azumci wasu ba to sai ya dauniyar a tsinke ranakun da ya san zai yi azumi sai ya yi niyya a ranakun da ya san kuma zai huta ba zai yi azumi ba sai ya fasa yin niyya don haka kenan za a iya azumin a yi shi na wasu kwanaki a bar wasu kwanaki ba dole ne in an fara sai an kai tara duka ba za ka iya yin ko kwana biyu ko uku ko hudu ko biyar gwargwadon adadin abin da kaga za ka iya wanda kuma ya kammala duka a ya zama ni'ima gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wallahu a'lam